radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم صلى الله على محمد صلى الله على Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Teran ya fara watsa shirin sa na rana kuma Tahir aminu ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su. Ba wani gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau. Daga nan sai labaran duniya da dumi-dumin su. Daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da mu koma noma da kuma kide-kiden Iraniyawa. idan kuma akwai lokaci za ku je mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fata masu sauraro za su kasance tare da mu to ma da lama sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba goma sha uku ga watan disamban shekara ta 2023 wanda ya daidai da 29 ga watan jumada ula na shekara 1445 hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru 60 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha uku ga watan disamban shekara ta 1963 sheikh mahmud shaltut shugaban jami'ar azhar ta kasar masar a lokacin sannan kuma babban malami mai ba da fatawa na kasar masar din ya rasu an haifi sheikh mahmud shaltut a shekara ta 1892 yana ɗan shekara 14 ya shiga jami'ar iskandariya yana ɗan shekara 18 ya samu shahadar digiri na farko a jami'ar daga nan kuma aka ɗauke shi a matsayin malami a wannan jami'a a shekara ta 1927 ya koma jami'ar azhar ba da jama'a kuma aka zaɓe shi a cikin mambobin majalisar gudanarwa na wannan jami'a su kuma shekara ta 1959 ya zama shugaban jami'ar kuma mai ba da fatawa a kasar masar a cikin wannan tsakanin ne dai ya yi musayar wasiƙo da shugaban hausa ta kwam na lokacin aitullah burjadde da kuma su malaman mazhabar shi'a sakamakon irin bayanan da ya samu daga manyan malamai na mazhabar shi'a na lokacin sheikh shaltut ya ba da fatawar cewa mazhabar ja'afariya ko kuma mazhabar shi'a ta ahlul baiti ɗaya ce daga cikin mazhabobi na addinin musulunci sannan kuma ya buɗe wa mazhabar ta shi'a bangare a cikin jami'ar azhar sheikh shaltut ya rubuta littattafai masu tarin yawa ya kuma rasu a shekara ta 1963 yana da shekaru 72 a duniya da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 20 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan disamban shekara ta 2003 aka kama tsohon shugaban kasar iraki saddam hussein a cikin wani rami inda ya buya a kusa da garin tikrit da ke cikin lardin salahuddin na kasar iraki wanda kuma nan ne mahaifarsa saddam hussein yana daga cikin 'yan jam'iyyar ba'az wadda ta kwace mulki a kasar iraki a shekara ta 1968 sannan kuma shi ma ya kwace mulki a kasar iraki a shekara ta 1979 sai kuma a shekara ta 1980 ya auka wa kasar iran da yaƙi wanda ya ɗauki tsawon shekaru takwas ana gwabzawa bayan haka ya mamaye kasar kuwait a shekara ta 1991 manyan kasashen duniya dai sun yi amfani da karfi wajen fitar da saddam hussein daga kasar kuwait da ƙarshe dai amurka ta kwace iraki daga hannunsa a shekara ta 2003 bayan an kama shi an yanke masa hukuncin kisa tare da zartar da wannan hukunci a shekara ta 2006 a birnin bagadaza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 labaran duniya da farko ga kanunsu sojojin mamayar haramtaccen ƙasar isra'ila takwas sun halaka a daren jiya a yankin gaza sabani ya fara kunnowa tsakanin amurka da haramtaccen ƙasar isra'ila dangane da yadda yakin gaza yake tafiya an yi kira ga kungiyar tattalin arziki ta yammacin afirka ecowas da ta bari a rika shigar da kayan agaji zuwa jamhuriyar nijar to yanzu ga cikakkun labarun sojojin mamayar haramtacce kasar isra'ila takwas ne suka halaka a daren jiya a yankin gaza da safiyar yau laraba ne da yi sojojin haramtacce kasar isra'ila suka sanar da cewa takwas daga cikin sojojinsu sun halaka a yakin da ake gwabzawa a gaza a daren jiya talata mai magana da yawon sojojin 'yan mamayar ya ce mafi yawan sojojin da aka kashe masu mukamai da suka hada da laftanar kanar thomas greenberg sai major ro midasi sai kuma laftanar kanar mushe abraham baro bugu da ƙari daga cikin waɗanda suka halaka ɗin da akwai kwamandar rundunar jifati da ita ce mafi ƙarfi a tsakanin rundunonin sojan ƙasa na 'yan mamaya an kashe adadi mai yawa na sojojin mamaya a jiya bayan da 'yan gwagwarmaya suka yi musu wani kwantan ɓauna a yankin shuja'iya da ke arewacin zirin gaza daga shigar sojojin mamaya haramtaccen ƙasar isra'ila zuwa cikin yankin gaza adadin waɗanda suka halaka sun kai 120 babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya yi kira da a kawo ƙarshen yaƙi da ake yi a gaza a jiya talata ne dai babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya kaɗa ƙuri'a da rinjaye ta yin kira da a tsagaita wutar yaƙi a gaza inda ƙasashe 153 daga cikin jimillar 193 suka amince yayin da wasu 23 kadai suka kada ƙuri'a a babban zauren majalisar ɗinkin duniya amurka ba ta da haƙƙin hawa kujerar naƙi balle ta yi amfani da shi kamar da ta yi a kwamitin tsaro sai dai dukkanin matsayar da babban zauren majalisar ɗinkin duniya yake ɗauka ba ta da ƙarfi na doka da aiwatar da ita zai zama wajibi amma yana nuni da inda alƙiblar mafi rinjayen mutanen duniya ta dosa. wannan mataki ne da aka ɗauka a matsayin amsa kiran babban da majalisar ɗinkin duniya antonio guterres wanda ya yi gargaɗin cewa tsarin da yake tafiyar da duniya a yanzu yana gab da durƙushewa to kuna tare da radio boh hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran sabani ya fara kunno kai a tsakanin amurka da haramtacciyar kasar isra'ila dangane da yakin gaza a jiya talata ne dai kafin watsa labarun amurka da na kasashen turai suka ambato cewa sabanin da yake tsakanin joe biden na amurka da benjamin netanyahu na haramtacciyar kasar isra'ila a kan yakin gaza ya fara a fili jaridar new york times ta amurka ta buga wani labari wanda ta ambato wata majiya ta kusa da fada shugaban ƙasa amurka na cewa joe biden ya furta cewa isra'ila tana rasa goyon bayan da take samu a duniya saboda yakin gaza jaridar ta kuma yi ishara da cewa saboda yadda adadi mai yawa na faran hular falasɗinawa da isra'ila take kashewa wanda ba taba ganin irinsa ba ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa sun fara dawowa rikiyar gwamnatin ta yahudawan sahiyoniya an yi kira ga ƙungiyar tattalin arziki ta yammacin afirka ecowas da ta ba da dama a rika shigar da kayan agaji zuwa jamhuriyar nijar a jiya talata ne dai ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa na agaji da suke aiki a jamhuriyar nijar suka yi kira ga ƙungiyar tattalin arziki ta yammacin afirka ecowas da ta kyale ana shigar da kayayyakin agaji cikin kasar daga kasar benin mai makwabtaka da ita ƙungiyoyin agajin da sun kai ashirin sun yi kira na haɗin gwiwa da a gaggauta buɗe iyakar jamhuriyar niger da jamhuriyar benin wacce aka rufe saboda takunkuman da ƙungiyar tattalin arziki ta yammacin afirka ecowas kakabawa niger ɗin bayan jun mulkin watan yuli bugu da ƙari sanarwar ƙungiyoyin ta ce a halin da ake ciki a yanzu da akwai mutane miliyan hudu da dubu ɗari uku da suke da bukatuwa da agajin gaggawa a taron ƙarshe da ƙungiyar ta yi a abuja a ranar lahadin da ta gabata ta ce tana ci gaba da riko da takunkuman da aka kakaba wa jamhuriyar nijar bayan jin mulkin ranar 26 ga watan yuli to karshen labarin duniyar kenan. madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan namu koma noma tare da mushtaba adam mu koma noma Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo to har yanzu dai muna cikin shirin da muka buɗe ne na zagayawa sassa daban-daban a arewacin najeriya domin jin yadda dama da bana ta kasance da kuma halin da ake ciki tare da yin la'akari da yadda tabara ta kasance inda muke tattaunawa da manoma mabambanta to a yau shirin namu zai nufi jihar neja ne wannan karan a garin gurara domin jin ta bakin wani manomi da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. To abokin hirar tamu a garin gawo baban gida shine Malam Abubakar wanda manomi ne. Mun tattauna da shi akan batutuwa daban-daban da suka shafi yadda noma ya kasance a wannan damina. Mun fara ne da neman jin ta bakinsa akan yadda ya ga damunar idan aka kwatanta ta da ta bara ga abin da yake cewa. Wanga daminan ya fi na bara, amma akwai challenges a wanga shekaran wanda ba samu numa eh, rabon gona kamar bara ba na farko shine the first challenge shine security don manoma da yawa ba su je gona ba an hana su zuwa gona ko a ja kore su a gona na biyu akwai eh, barayi wanda dalilin kayi noma sai su je su cicire maka na uku shine masu kiwo direct ne suke barna da yawa barnan su yi yawa bana bai na bara to wani kalubale da manoma suka fuskanta a wannan yankin shine na barayin daji to ko babu jami'an tsaro ne da suke kawo musu ɗauki da kuma ba su kariya daga irin waɗannan barayin da suke kawo cikas a harkar noma ga abin da yake cewa akwai su amma ba su it's not functional well ba yi aiki tasiri sosai ba don kamar nan bangaren mu muna ana kiran naja zumbi wajen shiruru wajen muya duka wallahi da yawan su suna nan har yanzu har yanzu kuma challenges na eh, wajen bandits sun yawa ana kame kame ana eh, hade da kaduna state to dangane da makiyaya da suke shiga gonakinsu su su yi masu barna ko ya suke fuskantar su fulani group din su irin yadda allah menene ma sun fi mu karfi sun fi gwara karfi don suna da abin hannu kuma waɗanda suke noma nan ba su da wani karfi suna da kungiya da su kafin ka kai wajen 'yan sanda suna can suna jira da wuya sun cire ne wannan barayi ne suka shiga gona suka tsince gona eh, waken sannan suka je ta wajen bungadina suka fasa mana bungadin suka kwashe doya suka ga waɗannan abubuwa sun hana mutane jin daɗi kuma ba ni kaɗai ba a nan sashinmu daga nan wajen suleja har zuwa mina abinda za ka ji kai ko ina ma yanzu barayan na sun hajjebe mu to jami'an tsaro ba su kawo musu ɗauki kenan ba su zuwa gona da gona suna waje daya ne don an kama kawo musu har ilawa mun tambayi abokin hirar tamu koya batun kungiyoyi masu taimakawa harkar noma suke gudanar da ayyukansu a wannan yanki nasu kuma ko suna taimaka musu akwai irin eh, one hectare wani program na one hectare sai su ba da taki ka biyan su kadan kadan akwai su ko kuma kungiyoyin da suke zuwa wurin to yaya bankin manoma da ake da shi a najeriya yake taimakawa harkar noma kuma ko suna cikin waɗanda sukan samu irin wannan taimakon ga abin da yake cewa suna delay wallahi gaskiya har yanzu waɗanda suka yi applying tun april eh, january zuwa april ai har yanzu waɗansu ba su samu ko ba to ma sauraro da haka za mu dasa aya a nan ba don mu da wannan abokin da abokin hirar tamu ya zo ƙarshe ba za mu dasa daga inda muka tsaya a fitowa ta gaba kafin mu karkare baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. wasalamu alaikum warahmatullahi rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. masu sauraron yanzu kuma sai shirmu na ƙarshe wato kide Iraniyawa. kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurari assalamu alaikum barka mu da raka da kuma sake sada da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin nan da cin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa a yau shirin na ya gaishe muku na jimuddin salimi domin jin irin waƙar da ya rama da fatan masu gyara zama domin jin irin waƙar da ya rama na da yake masu iya magana na cewa waka bakin mai tafi daɗi ga fili ga mai doki ai saurare lafiya دەکەت لە ماڵێ بڕۆ بڕۆ ئەگەر وەفات نەماوە گرین بەخۆم نییە دەڵێم شکاوە بڕۆ بڕۆ ئەگەر وەفات نەماوە گرین بەخۆم نییە دەڵێم شکاوە چه می بسوزم به عشق تو ترم لخم حوزم اتوی شنای نکی پیروزم برو برو اگر لمن بزاری که تو من سکل کیا من بزاري كتوم نبي سكلك يا دقاري uh-huh. an gaishe da jimuddin Salimi a cikin wannan waka da ya tanar mana a cikin wannan waka da ya rama da fatan masu sun amfana kuma ta gamsar da su a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki sabuwar wakar amma kafin nan amma da waɗanda suka tallafa shi ya kammala ni da na jagoranci shi nake cewa ku zama lafiya sai dai ana iya ci gaba bin shirye-shiryen mu a shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. نهاري ورا لام ورا لام ورا لام لا تتابكي جدابم ورا لام ورا لام ورا لام ورا بشر تجارا ورا لام وجسى في دابم ورا لام ورا لام ورا لام نخوشید و چاوی كالم حقي خو قرب نالم ورسا وايد لمكة لا دوريد قلب حالم چیتر لسر بجرم نەماوانە سەر نەماڵم شەو تاریک ڕێگە باریک بە هیوای چرای جەماڵم بەبوونەی تۆواکە من لە شارە وێڵم کۆدڵم دێڵێ کە تۆ بەجێبێڵم بەبوونەی تۆواکە من لە شارە وێڵم madala masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara sojojin mamayar haramtaccen ƙasar isra'ila takwas sun halaka a daren jiya a yankin gaza sabani ya fara kunnowa tsakanin amurka da haramtaccen kasar isra'ila dangane da yadda yakin gaza yake tafiya an yi kira ga kungiyar tattalin arziki ta yammacin afirka ecowas da ta bari a rika shigar da kayan agaji zuwa jamhuriyar nijar masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan lakai mu za ku sake ji mu ɗauki da su sabbin shirye-shirye daga cike da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tare yake cewa mu yi ni lafiya wassalamu alaikum wa barakatu. Thank you.